Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyo zamu nuna muku yadda ku samu tallafin naira dubu hamsin daga federal government. Kamar yadda aka sani federal government ta ƙirƙiri wani sabon shiri mai suna CGS wato conditional grant scheme. Wato shi wannan shirin an kirkire shi ne domin ba wa tallafi ga ƙananan ‘yan kasuwa domin a su inganta kasuwancinsu. Saboda haka waɗanda suke buƙatar cike shi wannan shiri na ba da tallafin naira dubu hamsin Link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description. Za ku iya danna link ɗin da yake ƙasan video nan description domin ya kawo ku wannan shafi da kuke gani. Bayan ya kawo ku, to anan za ku karanta ku ga ƙarin bayani game da shi kansa shirin. Daga nan sai ku yi ƙasa za ku ga inda aka rubuta yadda aka nemi wannan tallafin. Ga inda aka rubuta apply now nan kenan sai ka danna wurin kamar haka. Bacin ka danna zai buɗe da kai wannan shafin kamar yadda kake gani. To a cikin nan akwai wato step step har guda wato uku wanda aka yi bayanai akan shi kansa shirin da waɗanda suka cancanci shirin da kuma waɗanda za su iya neman shi wannan shirin. Wanda wannan shiri kusan kowa in dai har ka nema kuma ka cika ƙa'idoji to tabbas za ka samu wannan tallafi na naira dubu hamsin saboda dama saboda talakawa aka yi ko ince ƙananun 'yan kasuwa domin su bunƙasa kasuwancinsu. Idan aka ce ƙananun 'yan kasuwa su ne masu irin sana'o'i waɗanda suke ƙananan sana'o'i to su aka ware wannan shiri domin su inganta kasuwancinsu. Don haka bayan ka nuna apply now. ya kawo ka nan wurin to daga nan sai ka yi ƙasa ka shigo nan wurin kamar yadda aka ke ga inda aka rubuta register interest sai ka danna kamar haka. Bacin ka danna to shafi zai buɗe maka kamar yadda kake gani kamar haka. To farko za ka sa full name ɗinka sannan ka zo ka sa email address ɗinka sai ka zo ka sa phone number sai kuma business name wato sunan kasuwancin da kake yi sunan business ɗinka sai kuma wato card number ko mu ce CAC number sai ka sa ta idan kana da ita. Ga wanda ba su da ita kuma gaskiya a ƙa'idar shirin dai ana buƙatar waɗanda, waɗanda kasuwancin su yake da rijistar CAC. To amma tunda dai abu ne na tallafi za ka iya sa da wanda amma dai wannan ɗin ba garanti ba ne. Amma waɗanda suka sa CAC su ne ya fi cancanta su sami shi, wannan kansa tallafin. To wasu kuma ba su da CAC masu ƙananan 'yan kasuwar. Da haka maybe za ka iya sa wato eh sai ka gwada da ita idan da rabo za ka ga an dace. sai ɓangaren industry sai kuma area of business daga nan sai ka danna register. Bayan ka gama register complete to duk da ka yi kamar 24 hours ko zuwa sama da haka ko kwana ɗaya ko kwana biyu za su iya turo maka saƙo ta cikin Gmail ɗinka wanda a cikin saƙon za su baka link ne wanda ka zo ka yi wato ka ƙara sauran cike-ciken da ake buƙata. Da haka wannan shiri, shiri ne da aka yi shi domin tallafa matasa. Da haka duk wanda yake da buƙata sai ya ƙoƙari ya cike link sa yana ƙasan. bidiyon nan description. Idan kuma ka ga ba tura maka akan ka je ka cike a cikin ba tura ma saƙo ta Gmail ɗinka ba to kar ka damu. In har daga baya ka cancanci kana daga cikin wanda za su samu wannan shiri wato bayanan da ka shigar yayi musu to za su ƙara tuntuɓarka, ka domin ka je ka ƙara sauran cikewa daga nan kuma a je mataki na gaba. Shirin dai har yanzu ana yin sa yanzu haka an kai kusan sati huɗu da shi kansa buɗe wannan shiri mutane da yawa sun cike to amma wasu har yanzu ba su cike ba shi yasa har yanzu ba a rufe shafin ba. Ganin yadda ba a rufe ba ne na sake kawo muku shi domin waɗanda ba su cike ba sai su yi ƙoƙari su cike. Allah ya ba mu sa'a. Kada a manta a yi sharing domin su amfana. Na gode.